أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين السلام عليكم ورحمة ta'ala wa وبركاته muna ƙara jira da godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kama irin wannan rana ta yau ranar asabar yau kuma 22 ga watan ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1446 kuma 22 kenan ga watan uku na miladiyar annabi isa dan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar cikin yarda Allah tabaraka wa ta'ala za mu ci gaba da gabatar da abin da muka saba gabatarwa na daga tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu muna cikin suratul waqi'a za mu tashi aya ta saba'in da biyar haka ne aya ta saba'in da biyar a cikin suratul waqi'a Allah ya mana jagora idan ba manta ba dai darasin da muka yi jiya Allah tabaraka wa ta'ala yana ta kawo mana ayoyi musamman ababen da ya ni'imta mu da su ga sunan bila adadin yana zuwa da abin bisa sigar tambaya kalli abu kaza zamana wanda muka ni'imta ku da shi ku ne kuka iya samar da shi ko komu muka samar muku da shi amsar shi ne Allah ne ya samar mana da shi to menene dalilin samar mana da shi an samar mana da shi domin mu ji daɗin bauta ma Allah wannan shi ne kurin in mun ji daɗin to mu bauta ma Allah Allah ya taimake mu to malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim فلا أقسم بمواعق النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه إنه لقرآن كريم نعم الله تبارك وتعالى يتي فلا أقسم بمواقع النجوم ba ma sai na yi rantsuwa ba da mahuda taurari inna taurari suke ɗullowa wannan Bala uku simu kamar babu buƙatar ma sai an yi rantsuwa ai la hajata an aqsamu bi mawaqi'in nujum ko kuma Bala uku simu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa da mahuda rana a nawan lalla sai ya zamo za'idi kenan ya zamo fa simu bi mawaqi'in nujum duka an fassara da wannan to menene dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsuwa da mabubbuga mabulla taurari wa innahu lalle wannan rantsuwar ka na kasam ta cika cikakkiyar rantsuwa law ta'lamuna azim inda kun san girmanta da kun san girman abin da ake kiran ku akai na ku girmama wanda ya ba da waɗannan mahudai na taurari wanda ya halice su ya kuma halicci taurarin ya halitta musu hanyoyin da suke bi din nan da kun san wannan rantsuwa ta isa rantsuwa to menene dalilin rantsuwa menene jawabul qasar shine innahu laqur'an karim lalle wannan abin da ke hannunku wanda kuke karantawa dinnan yanzu wanda ake ba ku waɗancan labaruka a cikin shi har ake muku irin waɗancan tambayoyi da amsoshi waɗanda na gabata wallahi shi ne alƙur'ani mai girma shi ne abin karantawa nan mai girma wanda Allah ta baraka wata ala ya sanya shi a cikin mai fi kitabi kitabin makanun la yamassuhu illa lamuɗa harun. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi wannan alƙur'anin mai girma yake kitabin maknun yana cikin wani littafi wanda yake tsararre wanda wani aljani wani shaidani wani wane ne ba zai iya kaiwa gare shi ba bare mai batanci bare ya kare ko ya rage yana wani guri tsararre malamai suka ce wannan kitabin shi ne lauhul mahfuz yana can tsare a inna Allah baraka wa ta'ala ya so ya tsare shi kamar yadda Ibn Kasir ya faɗa a cikin tafsirin shi juz'i na bakwai shafi na ɗari biyar da arba'in da hudu wannan kenan ya ce shi ne yake cikin lauhin mahafuz a tsare <clears throat> la ya masu ba mai taɓa shi illa da mutsaharun face masu tsarki ba mai taɓa shi face masu tsarki kenan menene babu mai taba shi alqur'anin ko ko lauhul mahfuz din wannan malamai sun kai sun komo amma dai mafi yawa an tahibita cewa shi alqur'ani ake magana anan babu wanda yake taba alqur'ani sai wanda yake mai tsarki ne to wane ne mai tsarkin nan ma akwai maganganu guda biyar ko guda shidda na farko suka ce ma'anin shi la ya masaho ba mai taɓa alƙur'ani illa al-mutahharun sai masu tsarki su ne mala'iku waɗanda Allah baraka wata ala tsarkake ko suke ɗauko alƙur'ani daga lauhin mahfuz zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar ce inna Allah ce fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi an fahimci wannan ko wasu suka ce e hakan ne la yamassuhu illa mutahharun ba mai taba alqur'ani sai masu tsarki ma'ana masu tsarkin akida inda suke musulmi wanda yake ba musulmi ba kafiri mushriki bai halatta bai taba alqur'ani suna da aya nan inna Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innamal mushrikuna najisun lalle mushrikai najasa ne ashe haka kenan waɗanda ba mushrikan musulmi su ba najasa bane masu sarki ne suka ce to wannan abin da ake nufi kenan duk musulmi zai iya tu'ammuli da alqur'ani kadai wanda aka hana tu'ammuli da alqur'ani ya taba shi shine kafiri kada kafiri kure taba shi wasu kuma suka dan kara gaba kadan suka ce eh hakan ne ko musulmin ma la yamassahu illa mutahharun ba mai taba alqur'ani ko da musulmin ne sai wanda ya tsarkaka daga manya-manyan hadasi misali wanda yake ɗauke da janaba kada ya taɓa alƙur'ani wasu take da cikin jinin haila ko jinin haihuwa duka waɗannan kada su kuskure su yi ta'ammuli da alƙur'ani har sai sun yi wanka in suke ɗauke da manya-manyan hadisa irin waɗannan to ba su ake maganar kada su taɓa alƙur'ani wannan kenan wasu kuma suka ƙara gaba kaɗan suka ce duk da haka ko da mutum musulmin ne yana da tsarkin imani ba mushiriki ba ne ba kafiri ba ne sannan kuma ya tsarkaka daga manya-manyan kaba'is bai tare da janaba ba ta da hajjinin haila babu jinin haihuwa duk da haka kuma sai ya kasance an tsarkaka daga ƙananan hadisa ma'ana laya masu ilmi ɗan harun ba mai taɓa alƙur'ani sai wanda yake da cikakkiyar alwala Allahu akbar ko musulmin ne ko babu janaba ko babu haila to kuma sai an yi alwala sannan ake taɓa alƙur'ani na fata mun gane duka wa'annan fahimta ce ta malamai abin da ya fi dai na kololuwa in za a taɓa alƙur'ani mai girma a tabbatar an bi dukkanin waɗannan matakai na farko dai kada a bar alƙur'ani hannun kafiri wanda yake kafiri kan bai halatta ba musulmi ya mika mai alƙur'ani hannun shi ko ya da mashi ma don ya ta'ammuli da shi har sai in ya shigo musulunci an fahimci wannan cikin musuluncin in mutum yana ɗauke da babban adasi kamar janaba kamar jinin haila to waɗannan ya kamata a yi taka tsantsan da taɓa Al-ƙur'ani, in ba ya zama dole ba an gane wannan to in son samu ne kuma ko da mutum bai da waɗancan to ya kasance yana da cikakkiyar alwala domin girmama alƙur'ani ɗin Allah akbar Allah ka taimake mu to duk wannan kuma akwai masu wata fassara kuma a bisa tasu gurgudan fahimtar ma'anar la ya masuhu illa mutahharun ay la ya fahamunahu illa muttaquna ba waɗanda ake ma wa'azi da alqur'ani su fahimce shi sai waɗanda suke masu tsoron Allah domin tsoron Allah shine tsarki fahimta alqur'ani kuma shine tabar qurani wanda duk ake karanta mai alqur'ani bai ma fahimci ina alƙur'ani ya sa gaba ba ai ko yana da tsarkaka daga shi ba mushriki bane ba shi kuma ya tsarkaka daga eh, babban hadasi ya tsarkaka daga karamin hadasin ma yana da alwalar ma duk da haka bai fahimci mai alƙur'ani yake cewa ba har ila yau an yi ba ai ba an fahimci wannan ko an yi ba ai ba kenan ba masu fahimta alƙur'ani sai waɗanda suke masu jin tsoron Allah sun kawo hujjoji da dama kamar ta inna Allah ya ce masalul lazina hummilat tawrata thumma kan yahmiluha imari salil himari hamil asfara misalin waɗanda suka karanci taura, amma ba su aiki da ita to kamar misalin jaki ne ɗauke da damar littattafai to haci haka kenan misalin waɗanda suka tsarkaka su ba mushrikai ba sun shigo musulunci tare da wannan kuma ba sa da babban hadasi ba janaba ba jinin haila tare da wannan kuma har ma sun yi alwala duk aka gama wannan sannan suka ɗauki alƙur'ani suka karanta alƙur'anin amma ba su san me ya ce ba ba su san ina aka sa gaba ba haka kurin sun je ja sun aje kuma suka aje ba su fahimci komai ciki ba menene bambancin su da kamar wa'ansu kamar jaki ɗauke da damar littafi duk tafiya ɗaya ce ina fata mun gane ba shi haka kenan wa'annan tsarika duka wajibi ne dai ga mutum musulmi ya bi su ko ya kasance yana kan hanyar bin su wa'ancan na farko dai lallai alkur'ani kada a shi hannun kafiri wannan wajibi ne sannan abu na biyu mai ɗauke da babban hadasi kamar janaba to ya taka tsantsan wajen taɓa alkur'ani ya yi ƙoƙari ya yi wanka ta kunna ya tsarkaka daga wannan hadasi an gane wannan abu na gaba in son samu ne ya kasance yana da alwala sannan kuma wajibi na gaba shi wajibi ne ya kasance abin nan da ake karantarwa na alkur'anin to yana bibiye yana iya tsintar ɗan abin da zai iya tsinta ya aiwatar Allah ya taimake mu duka wannan wannan fassara tana iya ɗauka la ya masaho illa mutahharu ba masu taɓa shi sai waɗanda suke masu tsarki tanzilu shi littafin nan na Allah alkur'ani saukakken littafi ne ba min rabbil alamin daga ubangijin talikai wanda ya halice ka wanda ya halice ni to shi ya saukar da wannan littafi muhimmin littafi dan mu yi aiki da shi na sha ba da wannan misali yanzu a ce an aiko maka da wasu wasiƙu daga gidan waya an ka maka wasiƙu wannan wasiƙa ce ta wani abokinka daga Kano wannan kuma wasiƙa ce wani almajirinka ne daga Hadeja wannan kuma wata wasiƙa ce wani aminin ka ne wannan kuma wata wasiƙa ce daga mai girma shugaban ƙasa cikin waɗannan wasiƙo wacce ce za ka fi nan nan da ita ka fi saurin ka ji mai takunsa ka fi natsuwa wajen karanta ta wasiƙa ta mai girma shugaban ƙasa haka ne ko ba haka ba haka rayuwa take to Allah ya taimake mu da haka kenan saukakken littafin shi alƙur'anin nan daga ubangijin talikai ubangijina ubangijinka shi ya saukar da wani alƙur'ani ashe kenan ba karamin littafi bane ba ya waje ba kware mu tattara hankulan mu mu yi iya bakin kokarin mu mu karanta mu fahimta ko mu aiwatar ba karantawan kadai ba mu yi kokarin fahimtar abin da za iya fahimta ciki don mu aiwatar Allah ya taimake mu Allah ya ce min afa bi hadha antum وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce afa bi hadzal hadith antum mudhinun shin da wannan labari na alqur'anin nan da ake nuna muku kaza daidai ne kaza ba daidai ba shin kuma shine kuke wulaƙantawa? shi ne abin wulaƙanta alƙur'ani ku rasa abin da za ku wulaƙanta ta alƙur'ani saukakke daga ubangijin ka ubangiji na saukakke daga wanda ya halice ka ya halice ne kuma ya kasance shi za a karanta a kunnan uwashe guda karanta washe shi za a ji abin da Allah ya ce a yi kaza a tattara a yi watsi da abin a ƙi a ciki ne za a ji abin da Allah ya ce kada a yi kuma a daure a yi jan ido kuma a aikata kuma a zauna lafiya kada ku yi haka ya bayan Allah A bi hadal hadis shin da wannan labari wani labari labarin da ya zo cikin qur'ani an tum ku dinnan bayin Allah hawe nuna kuke wulakanta kuke karyatawa Allah azurta ku da Alƙur'ani. an ba ku mabudin rayuwar duniya mabuɗin jin daɗin rayuwar lahira amma maimakon ku amfana da shi wata ji alodar da kuka sanya rabanku raban da kuke da shi kurin ciki annakum to kaza shi da ku karyata karyatawa kadai ce take hada ku da alqur'ani subhanallah an gani karyata alqur'ani ba wai sai mutum ya buɗe baki ya ce karya ne ba a'a a ce Allah ya ce ayi kaza ya tabbata Allah ne ya ce ya ƙi ƙasa ƙasa da gangan ya ke kamar ya karyata ne Allah ya ce a bar kaza ya tabbatar Allah ya ce a bakka zaɗin nan ya san Allah ya ce a barin ba bisa rashin sani ba ba bisa wata da aka kurin ya kangare ya tafi ya aikata wannan abin da Allah ya ce kama karyatawa ne Allah ya kyauta to in ma sun karyata in sun karyata abin da da ke karantarwa sai ga wata ayar nan wacce ita ba ta karyatuwa ita dole kan ayi imani da ita ko an ci ko an so ganin ta ake ba karanta ta ake ba Allah sai ya kawo mana ita yace bai falaula laula idza balagatil ulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ga wata ayar nan falawla idza balagatul hulqum to dan me a lokacin da ɗan uwanku rai zai fita yayi rashin lafiya ne ko wani rashin lafiya Allah ya zo amsar kayan aro gare shi ya zo amsar rayuwar shi ran nan ya tattaro ya tattaro ya zo makogoro ya kasance numfashin bai wuce ƙirji. numfashin shi bai shiga ciki wa an tum ko kuma ‘yan uwa da dangi kun kewaye kuna kallo wa an tum hina izin tanzirun kuna kallon shi ga ɗan uwa zai tafi wanda kuke so ɗin nan wanda kuke ƙauna ɗin nan gare ya kawo makogwaro za a fidda ga likita ga mai maganin gargajiya ga mai allura ga mai addu'a ga 'yan uwa ga dangi an tare an kewaye mara lafiya ga rai shi zai fita yanzu yanzu nan to don me ba ku iya ɗarara, don me ba ku iya riƙe mashi ran ku dawo mashi da ran Allah ya ce wa nahanu aqrabu ilayhi min kun falaki la tubsirun wallahi mun fi ku kusanci da shi mun fi ku kusanci da shi a wannan yanayi sai dai ba ku gane haka ba ku gane haka an gane wannan ku? dan Allah yake cewa an idza balagatul hukm wa qila man ra ana ina ina ina mai addu'a ina mai addu'a ina mai magani a kawo kaza akawo kaza wa zanna annahu al-firaq shi ko ya tabbatar ran nan kam lokaci yayi tafiya zai Allah akbar to in dai kuna ga cewa za ku iya tabuka wani abu za ku iya saba ma abinda Allah ya so to ga yanda za ku yi falaula فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Falaula in kuntum gaira madini, to har in kun kasance dai, kuna masu kin aiki da abin da alƙur'ani yake karantarwa kuna ga kamar shafa labari shuni ne kuna ƙaryata alƙur'ani ko da kuna karantawa addinin ku bai zamo addini na gaskiya ba ba ku yarda da cewa komai na Allah ba ne ba to in ran ɗan uwanku ya kai irin wannan yanayi tarjuna ku dawo mai darasikin jiki ku yi wani ƙoƙari ku ku maida mai ran nan cikin jiki shi in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne ba alqur'ani bane ya fade muku cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai dandanan mutuwa ce to in kuna ƙaryata alqur'ani ku ƙaryata wannan ayar ita ma in mutuwar ta zo ku ce bata isa ba alqur'ani ne ai ya faɗe muku innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwar nan da kuke gudunta za ta iske ku to in dai za ku karyata wani bangare na alkur'ani to ita ma wannan ai ku karyata ta mu gare ku ce ba haka bane ba ai da alkur'ani ce za ta zo akwai yanda za a yi ba za ta zo din ba to ku yi wata dabara ku hada ta zuwa musamman in ta zo ga dan uwanku ku na kusa da ku har da ku maida mashira ku kakkange ku hana ya mutu ku tsattsare duk yadda za ku ɗauki matakan tsaro ku ɗauki matakan tsaro ku hana mutuwa ta ɗauke shi in kuntum sadiqina in je ku masu gaskiya ne za ku iya wannan ba a iyawa ashe ko da alqur'ani ya ce mana mutuwa na tafi ta tabbata kuma ta zo din muna gani kiri-kiri muka kasa hana ta ɗaukar ɗan uwa ashe duk abin da ce zai zo zai zo Yadda ka san zuwan mutuwan nan haka komai zai zo kai ba dan uwanka ba ma kai kanka ma tana nan tafa kanka in ta zo ka ce baka yadda baka zuwa mana dole ka tafi kaga ta ina ka san zaka mutum Alƙur'ani ya karanta da kai zaka mutu Ya ce kullu nafsin katil maut dukkan rai mai ɗanɗanan mutuwa ce to in ta zo in dai za ka karyata wani ɓangare na alƙur'ani ka karyata wannan ma ka karyata ka ce ban da nawara ya Allah ka ɓoye shi ka sa akwati ka kai ƙarƙashin gado mu ga za ka tsira Allah A shi haga kenan babu abu mafi a'ala illa kurin kabi mai Allah ya ce kabi mai alƙur'ani yake karantarwa wannan kurin shi ne tsiranmu kuma shi ne mafita ita ce hanya mai ɓullewa, mai Allah ya ce a yi kurin kai yi imani da alƙur'ani duk abin da ya karantar ka yi ƙoƙarin aikata gwargwadon iko abin da ya hane kuma ka hannu ga baki ɗaya an gane wannan ko in kai wannan to lahi ka ci maganin zaman duniya kuma ka ci ribar zaman duniya duk abin da zai biyo baya daɗi ne domin haɗin ka rayu bisa koyarwa alƙur'ani kai aiki da karantawa alƙur'ani to in Allah tabaraka wata ala ya so ya yarda in mutuwa ta zo ka tahi lahira bari ka ji matsayin wa'annan wa'in suka cika da irin wannan gobe kiyama Allah ya ce me fa amma in kana min al-muqarrabin farahun wa rayhanun wa jannatu na'im Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa amma in kana min al amma in ya kasance shi wannan mamaci yana daga cikin waɗanda suka nemi kusanci da Allah ya bi abin da alƙwarar ya karantar gwargwadon iko ya kusanci Allah da ayyukan shi to kada ma ku yi bakin ciki ko ɗan uwa da ɗan uwanku ya mutu kurin ku yi juya ya rashin ganin fuskar shi ne kurin domin shi kam gaba ta kai shi a gaba ta kai shi gobarar titi domin can inna ya tafi lahiran nan farahun hutawa ce Allahu akbar warai kuma arziki ne kyakkyawa wajen na na'im kuma ƙarshe gidan aljanna ta gidan ni'ima shi ya fita daga cikin matsala ne ya koma gidan ni'ima ku yi farin ciki ku taya shi murna abinda kurin kuka rasa ku ganin fuskokin shi da ɗan hasahin da yake muku da yanzu ko rasa amma shi kam ya sami gidan gaba ne Allah akwai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ad jini da mu'min Wajen na kafir kun ga duniya kurkuku ne ga mu'mini mumini duk irin yadda zai ji daɗin rayuwar duniya takure yake daure yake tukwikwe yake yadda kasantan gidan yari ya mutu ya tafi lahira to zai zama kwala mai lafiya zai ga ya ta fes zai koma cikin wata sabuwar rayuwa Farahun cikin hutu warai hannun da daɗi da jin daɗi wajen na na'im da kuma gidan aljanna gidan ni'ima tun daga kabari za a buɗe mai taga aljanna kamshin aljanna daɗin aljanna yana kwararo mashi a yalwata mai kabari shi kamo saba'in gabas da yamma kudu da arewa ayyukan shi na alkhairi a dunkule su a siffanta mai wani kyakkyawan mutum mai daɗin magana yana ta ya shi cikin kabarin shi har in zuwa ranar alkiyama Allah akbar ba sauran wahala ba sauran zuwa gona ba sauran sammakon kasuwa ba sauran a ce kama kara gurin aiki a ba kwaire da an gama wannan sai jin daɗi Allah ka samu cikin wannan jin daɗi ashe kun ga kenan wannan yana nuna muna dukkan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ka tsaka shi na musulmi a taya shi murna a taya shi murna yayi kyakkyawan karshe da ake nema kyakkyawan karshe Allah ka sa mu kyakkyawan karshe Allah ka sa mu kyakkyawan karshe da haka mu gyara halaye mu bayan Allah mu zauna zaman jiran lokaci kurum mu gangara cikin ni'imar ubangiji kullum ina ce mana ba a tsoron mutuwa ba a gudunta ba a gudunta abinda za ka gudu ka tsira shi ne za ka yi ma gudu abinda ko ka gudun ba tsira za ka yi ba to me amfanin gudun ina za ka komi gudun ka dai ba za ka tsira ba a hannu kake to me kuma na gudu A ashe kaga kenan shiri za ka yi sai ka gyara ka kimɗa lura ina kai kurakurai maza ka tuba kullum nake cewa kamar yadda manzan Allah ya cewa hatibu an fasakun qabal an yuhasibakum rike mu kanku hisabi kafin ai muku hisabi yau din nan ina tunda nayi asawar da asuba tunda na fito sanar asuba da ina da ina da ina naje da me da me da me nayi ka tuno guraren wanda zaka iya tunowa ka tuno inna kai kurakure kai ko na je guri kaza bai kamata in je ba na ce kaza lokaci kaza bai kamata in ce ba an gane wannan ko sai ka tsuntsunto inna kai kurakurai sai ka yi mazamar cikin daren ka tuba ga Allah Allah na tuba na yi kuskure gure kaza na yi kuskure gure kaza ka ta tuba ga Allah an gani tuno kuma wa'in ayyuka kai na alkhairi ai na yi kaza na yi kaza ina da san an dace nan gurin sai ka yi Allah godiya yau ka yi wannan gobe ka yi kullum ka yi ci gaba da yi makanka wa'in ababe shi ne ka kimɗa mutuwa kurin jira kake ta zo matuƙar ka zauna akan irin wannan hali to kana jiran mutuwa ta zo ne kurin ka tafi mutane dangane da mutuwa ko sauraren mutuwa mun ka saka uku wallahi akwai inda sun kosa ma ta zo sun shirya tuni ita suke jira duniya ta dame su jira suke kurin ta zo ta fita daga wannan kuncin rayuwa ta fita daga wannan tarko ta fita daga wannan tarkoko su ta gidan hutu Allah ka samu ne da zama mana hutu gobe kiyama akwai waɗanda kuma su kam sun yi shirin amma kuma suna ɗarɗar anya ɗamara ta kai ɗamara koko da ɗan saura sun kala wannan ko wani lokaci su ji dai ta zo ma yau wani lokaci ko su ce kai anya guri kaza fa ban gyara ba ya eh, ban toshe guri kaza ba an gane wannan ko akwai irin waɗannan kuma su suka fi yawa to kuma akwai waɗanda kwata-kwata suke tsoronta ba sa san ma ta zo saboda sun san abin suka aikata ba daidai ba ne ba sun san in suka haɗu da Allah a haka babu shakka kashin su ya bushe da haka su ba sa son ta zo mutuwa ba sa kaunarta wa'annan kam su ne haɗari a duniya su ne haɗarin rayuwa Allah ka taimake mu Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba mu iko gyara halayenmu Allah ka sa aljanna ce makomar mu gobe kiyama fa amma in kana min al ƙarrabe amma in ya zama cikin makusanta ga Allah wanda yake neman kusanci ga Allah ga ayyukan shi farauhun to hutu ne mutuwa hutu ce warai hanin jin daɗi ne wajen nafsu in kuma aljanna ce take jira shi mina mina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana idan mutum ya rasu aka ɗauko jana'izar shi za a kai kabari in mutumin kirki ne ko ya kirki ce Abin da gawar na take faɗi ƙaddimu ne ƙaddimu ne ku gaggauta ku yi maza maza ku kai ne ku yi maza maza ku kai ne an gane wannan ku ku yi maza maza kosawa yake a kai shi don haka ne musulunci ya hana jin kirin rafa gawa a ce mutum ya rasu a ce to a sa in Allah ya kai mu sha biyar ga watan gobe ko kuma sai satin sama za a yi mai tuna'iza musulunci ya hana wannan ba kamar yadda wasu addinai suke yi ba in dai mutum ya rasu an tabbatar ya rasu a yi kokarta a yi mai jana'iza gwargwadon yadda hali ya bada amma kada ɗau dogon lokaci a ce sai an aje shi sai mutanen fatakur sun zo sai mutanen lagos sun zo sannan za a zo a tattauna a sa ranar rufewa kamar wani sa ranar aure kamar yadda wasu addini suke yi ko wa musulunci an hana wannan aga in ga wannan ta kware ce ya fi kosa kai shi cikin gidan rahama to kuma ta ajiye shi ya kamata ku ga wata hukai shi da zarar an tabbatar da mutum ya mutu da yi kokarin yin jana'izar shi zuwa ga alkhairi ne sha Allah Allah ya taimake mu amma in ba wannan ba fa wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin na'am Allah ya ce wa amma in kana min ashabil yamin amma in ya kasance shi wannan wanda ya mutu yana daga cikin ma'abotan hannun dama ya aikata aikin da gobe kiyama zai amshi littafin shi a hannun dama to yana mutuwa assalamun laka za a ce assalamu alaika assalamu alaika zai haɗu da mala'ikun rahama suna tarbe shi suna ka daga azaba ka daga azaba min ashabil yamin kana cikin mutanen kirki duk ran da zai mutu yana mutuwa Allah zai aiko tawagar mala'ikun rahama za su tarbe shi hannu biyu suna faɗi mai amincin Allah gare ka amincin Allah gare ka yawa ne Allahu akbar an gane wannan ko assalamu alayka assalamu alayka ka kubuta ka kubuta la han awliya'uhum fil hayati dunya wa fil akhirah an gani ko da dama mu ne majibintar al'amarin a rayuwar duniya haka kuma gobe kiyama mana tare da kai Allah zai aiko tawagar mala'ikun rahama su tarbe shi su karbe shi hannu biyu in ya kasance mutumin kirki ashe kun ga kenan wallahi ta hiya lahira daɗi gare ta rashin sani ne lahira ta ninka duniya daɗi nesa ninkin ba ninkin akwai daɗi lahira duniya matsala ce duniya tsanani ne duniya gidan fursuna ne gidan fursuna ne na ira ake samun yanci kake samun walwala Allah kai mu lahira lahiya kullum ina faɗe muku abin da ke ƙara nuna mana duniyan nan gidan tsanani ce lahira ce gidan daɗi da nassi na alƙur'ani mai girma Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce wal akhiratu khairun wa abaka lahira ta fi alkhairi Allah da ya halicci duniya ya halicci alkhairin duk duniya ya halicci lahira ya halicci alkhairin ke lahira sai ce to lahira ita tafi alkhairi kai ko ɗaya kasa ne duniya kaɗan kasa ne ko ka taɓa zuwa lahira ka gano Allah da ya halicci duniya ce can ne mafi alkhairi ashe kaga wajibi ne mu yadda wallahi lahira ta fi duniya daɗi lahira ta fi duniya alkhairi rashin sani ne muke ta tattogewa muke ta cicijewa kada mu tafi inda mun san abin da Allah ya tattala muna ma ta dare nafsin ma ma akufiya lahum min qurrata ayni ba barin da ya san abin da Allah ya ajiye mashi na jin daɗi gobe kiyama wani abin da ke ƙara karantar da mu lahira alkhairi ne lahira daɗi gare ta annabawan Allah duk cikin abin da Allah ya halitta babu kamar annabawa musamman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko akwai kamar shi babu to inda duniya ta fi lahira daɗi da Allah ya bar annabawa a duniya da mun tadda su suna nan a duniya musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mun tadda shi a duniya da yanzu har yanzu yana nan inda duniya ce take da daɗi da nan za a bar shi to sai Allah ya tabaraka wa ta'ala tafi da su zuwa ina zuwa lahira wannan yana nuna mana lahirar ta fi duniya daɗi lahirar ta fi duniya daɗi annabawan da na gabace shi wasu sun shekara ɗari biyu wasu sun shekara ɗari uku wasu sun shekara dubu ma kamar annabi nuhu ya wuce shekara dubu su annabi ibrahim shekara ɗari da saba'in da biyar yayi su annabi sulaiman wajen shekara ɗari da hamsin suka yi amma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwata-kwata sai ya sittin da uku Allah ko ya tafi wanda ya fi kowa daraja bai daɗe ba a duniya sittin da uku ya sai ya koma ga Allah dan a nuna mana lahirar nan ta fi duniya daɗi ninkin ba ninkin matsalar kaɗai in baka shirya ba kurin shirin ake so ka yi ka yi guzuri ya kan magana kuma guzuri cikin sauƙi an ga kowa zai iya ba tsanani cikin sauƙi za ka yi guzurin duk abin da Allah ya ce ka yi to kuma in ka kasa ya je kuma Allah ce to kada ka yi la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha duk aikin shiga aljanna daɗi ke gare shi arha ke gare shi sauƙi ke gare shi gashi nan bila adadin baka kashe ko kwabo wajen tafiya aljanna an gari aikin shiga wuta ko tsada gare na sha kamuna wannan misali ashe haka aiki ne mai sauƙi duniya kurin hanya ce da za ka biyo ka wuce ka tafi aljanna kun fi duniya ka allaka garibun aw abir sabili Allah ka taimake mu dan Allah ɗan uwa dan girman Allah mu gyara halayen mu mai maza maza mu tuba duk aikin alkhairi mu yi maza maza mu aikata mu saba mu shedan shedan ne kada yake yaudara mu yake raba mu da abin da zai kai mu aljanna Allah ka taimake mu Allah ya ce mai wa amma in kana min al-mukazzibin ونزل من حميم وتصلية جهيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر الله يأتي وأما إن كان من المكذبين الظالمين amma wannan mamaci in ya kuskure ya kasance cikin masu karyatawa da alkur'ani masu bata ba sa aiki da karanta alkur'ani to yana mutuwa ba wani zodin min hamim masaukin shi abinda za a fara tarbar shi da shi wata fasashen ruwa ne wancan dai ruwan nan wanda ake cewa shi lojo da an kusantar da shi da fuska fuska za ta zazzage za ta kwakwabe yadda kasar an dafa rogo ya rabe yana kusantar fuska haka za ta yi to shi za ta sha da shi za a toma tarbarsu da shi suna mutuwa wata suliyatu jahif kuma akwai konuwa da wutar jahif suna cin tana jira Allahu akbar ashe haka kenan ishiri da bawon Allah yin maza maza ka shirya da Allah in ka shirya da Allah kada ma ka ce ka rasa komai ka samu komai Allah ka kare mu inna haza la kun ga wannan labari wallahi shine labari na gaskiya gaskiyar abin da kenan kenan wannan magana kuka ji wannan ayo karantar da mu wallahi shine labari labari tabbatacce kai rantsuwa har da Allah ba za ka kafara ba abin da zai faru kenan gobe kiyama wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa abin nan da alqur'ani ya faɗi mana gaskiya ne gaskiya ce tabbatatta ba ta tsuniya ba ce ba shafa labari shuni ba ne gaskiya ce tabbatacciyar gaskiya sai mai kuma sai shi ne wasa bisimar da haka yi tasbihi ka yi tasbihi ka nemi sunan ubangijinka mai girma Allah ka taimake mu ka yawaita subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim duk inda kaga kai kuskure maza maza ka tuba inda kaga kayi daidai maza maza kai ma Allah godiya Allah mun gode maka wannan su ne ayoyi na karshe a cikin ita wannan sura mai albarka suratul waqi'a Allah abinda muka karanta daidai ciki Allah ka ba mu ladan karantawa ka ba mu ikon aiwatarwa hanin da aka yi mana kada ku yi kaza kada ku yi kaza cikin wannan sura Allah ka ba mu damar annuwa kurakuran da muka yi kuma Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana kurakuran mu